shirin zamantakewa Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa inda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki don samun zaman lafiya da inganta zamantakewa tsakanin mutane da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin haɗin kai da ci gaban Najeriya. Zaman lafiya da daɗi sai A yau shirin zai yi duba ne da bincike da wani kwamiti na musamman da babban hafsan tsaro na Najeriya ya kafa don duba matsalolin da ke haddasa tashin hankali da hanyoyin magance su. Wani lokaci albarkan da Ubangiji ya bamu a kasa, wani lokaci mai kuka zama da amfana sai zama mana abun da hankali. Yanzu mining a jihar Nasarawa ya bambanta da mining inda ake yin shi da. saboda tunda mun zo Allah ya taimake mu muna da ilimin abin to shi ne sai muna bi a hankali duka kamfanonin mining din nan mun san su Najeriya na fama da tarin matsalolin tsaro iri daban-daban kama daga garkuwa da mutane don karɓan kuɗaɗen fansa na fitar hankali hare-hare kan mutane, rikicin ƙabilanci, addini, siyasa da sauransu. Kan haka ne babban hafsan tsaro a Najeriya, Janar Christopher Musa, ya naɗa wani kwamiti na musamman don duba matsalolin da ke haddasa rashin zaman lafiya a wasu sassan jihar Plateau. Kwamitin ƙarƙashin shugabancin Manjo Janar Augustin gundu mai ritaya ya gano cewa ayyukan haƙar ma'adinai na daga cikin musabbabin rashin zaman lafiya ba ma a jihar Filato kaɗai ba har ma a wasu jihohin ƙasar. The whole country is worried and there is every need that we should forge a way ahead Manjo Janar Augustin Agundu kenan ke cewa ɗaukacin ƙasar Najeriya ta damu da yadda matsalolin tsaro suka yi katutu don haka akwai buƙatar nemo hanyoyin samun masalaha Unfortunately, there is this issue of uncoordinated and unregulated mining activities, unorganized ya ce abin takaici shine akwai rashin tsari a harkokin haƙar ma'adinai a yankunan ƙananan hukumomin mangu bokos da barikin ladi wanda ke haddasa tashin hankali da kaiwa hare-hare Najeriya na da nau'ukan ma'adinai daban-daban wanda idan an sarrafa su yadda ya kamata al'ummar ƙasar za ta mori albarkatun da Allah ya yi wa ƙasar. Malami a sashen nazarin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa na jami'ar Jos, Dr. Teso Aga, ya ce Najeriya na da ɗimbin albarkatu a ƙarƙashin ƙasa. Kowane irin madanin da za a samu a duniya akwai kusan a ce hamsin bisa dari a nan Najeriya. Amma gwamnatin taraya sun lissafa 44 minerals wanda ana sane da shi da za iya a cire. Amma wanda an fi sani shine gold da kuma su precious stones precious stones da muke da su sun kai fiye da dubu yanzu haka a cikin Najeriya. Uh, hmm. ah, akwai belt da yana nan da shi daga kudancin Najeriya zuwa arewa duk akwai wayannan different kind of gemstones suna gan diamond ne kawai bamu da shi akwai all minerals kamar su lead zinc kenan wanda ana kira tausali da wayansu wanda ana amfani da shi uh, yin su kwamfuta da wasu abubuwa akwai kuma eh, gold a ta gefen zamfara da warare barkata yanzu a cikin Najeriya hmm. akwai kuma cikin garin Jos da eh, warare kewaye da su kamar su nasara da akwai madanan da ake kira kuza wannan kuzan kuma yana nan da abubuwa da yawa a cikin su ana kan cire iron akwai kuma niobium akwai tin akwai abubuwa da yawa akwai wasu industrial minerals ma da akwai wanda ake amfani da su a ta gefen eh, yin maganguna pharmaceutical industries kenan mm-hmm. so muka duba kamar su da gefen yin fenti duk su eh, kawalin tare da su felspar da wani abubuwa dukansu dan yanzu kuma akwai lithium wannan lithium shine yanzu na san mutane da yawa suna sane da shi mm. eh, wanda ake yin su batiri da su kwamfuta da wani abubuwa mm. duk wayannan dai ga sunan da ya a Najeriya Najeriya Allah ya mana albarka To da yake muna da ɗimbin wannan eh, ma'adinai wanda ya kamata a ce al'umma mm. gaba ɗaya sun amfana amma yawanci zaka ga talauci ya yi yawa shi kuma rikice-rikice musamman yadda aka gano cewa wuraren da ake samun ma'adinan nan ana yawan samun tashin hankali me yake janyo haka? Eh, wannan kan kam kan faru wani lokaci albarkan da ubangiji ya bamu a kasa wani lokaci mai kuka zama da amfana sai zama mana abun da hankali mun duba kasashe da yawa kamar democratic republic of congo da za mu ce su ne sun fi madanai duka duniya amma za mu samu akwai tashin hankali sosai su wannan tashin hankali kan zuwa daga gefen su europe da america da suna nan da son wayannan abubuwan wani lokaci kuma tsakaninmu ne to muka duba kamar kes na Najeriya hmm. inda kin ambata da gaske ne mai some studies a kai. Hmm. Muka duba duk wararen da akwai tashin hankali kwanakin baya nan arewa ta gefen zamfara katsina wanda muke kira shishbelt wararen ne akwai gold shine an dinga samun kesis na su banditry su terrorism don wayannan madanan a gefen sashen jos eh, ta gefen su bokos eh, mangun da an yi tashin hankalin kwanakin baya duka ta yi akwai ma'adanai sosai zuwa barkin ladi jos na cassiterite da mentioning ta south west ma akwai duk na nasara state duka gefen su lithium hmm. uh, da wararen da akwai uh, su gemstones duka akwai tashin hankali hmm. don population yanzu ya riga ya karu yadda ke magana akwai rashin aiki so mutane da yawa ana struggling ne don waye ne zai controlling wayannan resources Jihar Nasarawa da ke da taken gidan ma'adinai, to sai dai al'ummomin da ma'adinan ke yankunan su sau da dama suna kokawa kan rashin cin gajiyar albarkatun, inda a wasu lokuta ma 'yan ta'adda na mamayar su, yayin da a wasu lokutan kamfanonin da ke haƙar ma'adinan ba sa sauke haƙƙinsu na tallafi, hasali ma ana tone musu manyan ramuka da ke hana su samun filin noma da dai sauran matsaloli. Sunana Abubakar Audu Ide malamin hakimin da jambaki to alhamdulillahi ma'adinai dai akwai su dindin alade a cikin wannan ƙasa na udage musamman a cikin garin udage muna da kuza muna da kalambai muna da kuma tantalai tamalin zakon ayom meka akwai kuma consonal akwai livingston wanda yanzu livingston din nan har an kafa kamfani a garin kama oto wanda aiki ya kan kama ana sarrafa shi. Yaya al'umman yankin ke amfana musamman da waɗannan ayyukan ma'adinai ko kuma da su waɗannan ma'adinai da ke yankin su? To alhamdulillahi al'umma da kudu da yamma arewa gabas duk suna zuwa yin wannan aiki a cikin garin Udige da wannan yankin da ake aikin kuzaɗin nan. Musamman cikin garin Udige baki kuzaɗi karfi wanda akwai kamfani su suke ke da wannan wurin akwai sun kwace kwace ma'aikata wanda suke aiki da su kuma suke biyan su akwai wani bangare wanda kuma ka ma al'umma suke aiki da kansu ke samu abin da baki wanda a yanzu haka cikin garin Udigi alhamdulillah domin matasa da mutane al'umma kowa na samun gwargwado abin da Allah ya hurumci ana gine-gine ana dan motoci ana ta abin alfarma a cikin wannan garin To a waɗansu wurare za ka ga akan samu matsaloli musamman na tsaro eh, a wuraren da ake haƙan ma'adinai ɗin nan kenan ku ba kwa samun matsalan tsaro. A wallahi tallahi akwai sosai kamar musamman a namu yanki na Udigi. Hmm. Akwai wani wani wurare a gefe kusan da su kamfanin nan da aka ba su aiki mutane ina sai suka tafi suna sayan gidajen al'umma wanda ba tare da sanin mu mutanen gari ba suna ba mutane kudade wai suna sayan gidaje din don za su haɗa makuza a wani wuri to ordinary kwarai ya so kawo sabani tsakanin matasan gari da a su wayannan kamfanoni hmm. ya ke ga eh, mai gida ya kafa kwamiti wanda yanzu ana kan bin wani magana matasa ba su yarda ba kan illan da zai biyo bayan in aka yarda musu suka haka wannan wurin matasa suka ki a gidajen da ke wannan yanki sun kai ɗari amma sun sayi gidaje kusan ashirin to muka ce musu to sai da ku bi wanda kuka sai musu kumar muku muku da kuɗaɗen su domin kuwa wannan wurin su bi ci musu ba yanzu magana da ina hannun kwamiti wanda ana kai da dawa a san santa wannan rigima da yake wannan wurin kenan. A gefe guda kuwa gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce al'ummar jihar sun fara cin moriyar sabon tsari da gwamnatinsa ta yi na haƙar ma'adinai. Yanzu misali zan fara baki in zan fara barin fara da gida daga ƙauyenmu. A ƙauyenmu yanzu a gude, da muna ganin ana zuwa ne kawai ana kwasan dutsenmu ana fita da shi. Yanzu mun ai mun zauna tare da masu irin kwasan dutsen nan sai dai su zo su kafa kamfanin da zai rinka yin mabul a garinmu to sun zo sun yi. yanzu mabul ɗin da kika shiga kina gani a sabon airport terminal na Habuja da sabon airport terminal na Lagos daga wannan wuraren suka zo a jihar Nasarawa aka yi su da yawancin mining ɗinmu a nan da ake a jihar Nasarawa ana kiran shi illegal mining ne sai muka zo da abin da ake kira executive order wanda gwamna ya sa hannu cewa duk wanda zai zo ya rinka yin eh, eh, mining a jihar Nasarawa to sai dai kuma ya kafa kamfanin da za ta rinka processing wannan mining din to saboda haka yau muna da kamfanoni guda uku waɗanda za su yi lithium lithium kuma yanzu shine ya fi kowane ma'adinai albarka lino daraja so yanzu kamfanoni guda uku ne ɗaya daga cikin kamfanonin nan yana cikin garin nasarawa ana kiran landmark shi wannan sun riga ma sun kusan gamawa akwai ɗaya a ƙarshe shi kuma wannan ba za a gama ba sai kusan tsakiyar shekara mai zuwa ɗayan wanda ya fi kowanne girma yana garin endo shi ma a udage shi kuma sai kusan karishen abin nan to akwai irin wa'annan kamfanonin da dama kullum muna sake kokarin a asiri ne bayan haka yanzu mutane ido ya bude ana biyan su compensation ɗinsu kinji to amma duk da haka muka ce bai isa ba sai an yi kamfani a wurin an ɗauki su aiki sai kuma an tabbatar mana wannan kamfanin ba zai fito da wayansu abubuwa na cuta da in bayan ya tafi wayannan mutanen za su cutu ba da wayansu cututtuka daban-daban to shine ake kira AIA to duk muna yin wayannan yanzu to saboda haka yanzu mining a jihar Nasarawa ya bambanta da mining inda ake yin shi da you saboda tunda mun zo Allah ya taimake mu muna da ilimin abin to shine sai muna bi a hankali yanzu duka kamfanonin mining din nan mun san su kuma ai da ba taba samun minista na mining ya taso ya zo jihar Nasarawa ya zo ya fara maganan wani sabon kamfani da za a yi saboda process illegal mining kawai ake ta ko ina da ina so sun boye sunan yanzu sai su ce artisanal mining amma dukkan illegal ne ba wai wani abu ba ne to amma yanzu duk yanzu mun bari mu a jihar nasara wannan executive order din ya rufe ba wai ba na ce miki ba ba illegal ba akwai wanda suke nan a boye. suna yi saboda mu bai kai kansu ba amma ran da idon mai kai kansu to su babu shakka wannan dokan zai faɗa kansu sai dai su yi abin da ya gaba. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Abdullahi Sulai yanzu kuma ga shawarwari don inganta zamantakewar mu. Suna na Sani Suleiman, mukaddashin shugaban gudanarwa na ayyukan sasanta al'umma da samar da zaman lafiya na umma mai zaman kanta na ƙasa da ƙasa da ake kira Mexico, Nigeria. Akwai abin da ake kira a ah, state security wato tsaro na ƙasa. akwai abin da ake kira human security tsaro na mutane na al'umma hmm. akwai food security uh, wani hali mutanen ƙasa suke ciki dangane da batun micro economy wato tattalin arziki na ƙasa na matakin iyali matakin al'umma yadda suke rayuwa suke hanyoyin samun abincinsu da kuma yadda suke iya biyan buƙatar rayuwarsu Eh, tsadar rayuwa da makamantansu hmm. shi ma yana ɗaya daga samun da ke iya shafan batun tsaro don haka dole sai gwamnati ta yi hoɓasa, ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan ɓangare na tsaro ɗin zama walwalar al'umma jin daɗin rayuwarsu samun abincin su bukatun rayuwarsu an samu ingantuwa kuma an samu sauƙi na gudanar da rayuwa sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na ƙasa a kalli yaya yake gudana batu na corruption eh, cin hanci da rashawa batu ne wanda ya shafi ɓangarori daban-daban kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro yaya ake gudanar da kuɗaɗe da ake tare da hukumomin tsaro yaya ake amfani da su dole shi ma wani abu ne da ya kamata a inganta a tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke kasa can ba wai manya-manyan hafshoshi ba tabbatar da an inganta rayuwarsu da na iyalansu an kula da lafiyarsu idan wani alawansu su ko na yana isa gare su lokacin da ya kamata sannan kayan aikinsu ya zama an inganta shi na zamani wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma masu aikata laifi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Zainab Babaji da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.